يهواه لمن يهواه يرضي ويفضح ولا تعت ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح ألا إنما المرجي بالدين يمرح وقل إنما الإيمان قول ونية وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص فورا بالمعاصي وتارة وينقص فورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أذكى وأشرح وقول رسول الله أذكى وأشرح ولا تقم ولا تك من قوم تلهوا بدينهم ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح تو الحمد لله تبيت كما يدنا alhamdulillahi a kamar yadda na ce zan a diddunkule a tattakaice ba tare da wani tsawaita sharhi ko ainihin wato ta'aliki ba kawai abin da muke so a yi ƙoƙari a haddace ta sannan a gane ma'anonin sai dai nuskar da aka yi photostar ta farko ɗin nan jama'a akwai kurakurai da yawa na wasali waɗanda gaskiya ba daidai ba ne a ci gaba da riƙe ta domin haddace wannan manzoma domin ka haddace za ka zan ka haddace abu da kuskure kenan wannan nuskar da take hannuna ita mun same ta ne daga cikin sharhin manzoma ta alha'iyya fi aqidati ahli sunna wal jama'a wadda ad-doktor Salih ibn Fawzan ibn Abdullahi al-Fawzan yayi wadda zan zo zan yi magana akan wannan sharhi in Allah so in muka zo magana dangane da littafin Malam Abubakar ya ce tamassak bi hablillahi wattabi'il huda kai riko da igiya Allah kuma ka bi shari'a a nan abin da yake ishara ga igiya Allah shine alqur'ani abin da yake ishara ga shari'a ita ce sunna wato yanayi maka nasiha akan ka bi alqur'ani da sunna kuma kai riko da su wala taku bid'iyyan sai ce karka kasance dan bid'a karka zama dan bid'a wato kenan wanda bai riko da alqur'ani da sunna ba to wannan shine ainihin dan bid'a wanda ya rike wani abu wanda ba alqur'ani da sunna ba yace karka zama dan bid'a la'allaka tuflihu idan har baka zama dan bid'a ba to lallai za ka yi nasara ita wannan la'alla takan zo a cikin harshen larabawa asali da ma'ana ta tabbas takan zo kuma da ma'ana ta ainihin abin nan mai yiwuwa don haka ƙur'ani a wurare da dama ya zo da la'alla da ma'anar tabbas ya zo da ma'anar la'alla da kuma ma'anar mai yiwuwa babu shakka duk mutumin da ainihin ya yi riko da alƙur'ani da sunna wannan mutumin ba zai zama ɗan bidi'a ba amma akwai yiwuwar ya zama ɗan bidi'a. kenan wannan la'alla za ta yi ma'ana a wurin zai iya riko da alkur'ani da sunna ya zama ɗan bid'a in ya zama ba dan Allah yi ba zai iya riko da alkur'ani da sunna in ya zama wato ya zama ɗan bidi'a in ya zama baya ɗibo fassarorinsu daga ainihin magabata kenan zai zama ƙur'ani da sunna ne amma kuma ra'ayoyin shi yake ƙoƙarin karewa ko kuma rawan wasu ra'ayoyi da yake bi na wasu dan haka kai riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karka kasance dan bid'a dan za ka yi nasara idan haka kasance mai riko da alkur'ani da sunna sai ya fito da magana wa cewa dimbi kitabillahi ka yi addini da littafin Allah wa sunanin lati da kuma sunnonin nan da a an rasulillahi waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanju wa tarbahu to zaka ainihin tsira kuma zaka samu riba baya daga cikin sunna in ana karatun alqur'ani aka zo wurin suna annabi Muhammad sallallahu alaihi a ayi salati haka baya daga cikin sunna ta magabata in su ne wa annabi waka suka zo daidai sunan shi su tsaya su yi mishi salati ko kuma a tsaya sai an yi salati a wurin tare da cewa salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne a san da aka ambace shi amma a cikin shiryar su magabata din ba a samu suna tsayawa in ana karatun suratul fatih ko suratu muhammad in an ce muhammadu rasulullah sai sallallahu alaihi wa sallama a sallah ko ba a sallah ba domin yanzu wannan ba an bato ba ne an zo ƙira'a ne don haka ana karanta wannan suna ne a matsayin ƙira'a da in ba haka ba sai ƙur'ani waye gari ya zama wani abin kenan don kenan duk sanda aka ambaci sunan iblis kuma za a tsaya a ce la'anatullahi alaihi ko kuma a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma duk sanda aka ambaci sunan fir'auna za a ce la'anatullahi alaihi malaman farko ba sa yin haka don haka sai a kiyaye jama'a don za ka ga galibi ko a sallah musamman wannan abin har a ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da zarar liman ya ce muhammadun rasulullah sai ka ji mutane sun ce sallallahu alaihi wa sallama don haka a babi na sunna wannan ba sunna ba ne domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da waɗannan ayoyi ba a ruwaito cewa shi ko wasu wani shi suna tsaya suna salati ba amma ka ga sahabbai sun ba da labarin cewa idan yana cikin karatu in ya zo wurin ayar azaba yana tsaya ne neman tsari in ya zo ayar rahama yana tsaya yana roƙon Allah ya ba shi rahama to amma ba su ruwaito wancan ba sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wa in ya zo wurin tasbihi kamar sabbih isma rabbikal a'la yakan tsaya na yin tasbihi amma basu ruwaito cewa in ya ce muhammadu rasulullah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam ko su suna cewa ba sahabbai su ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallam waƙa waƙoƙin duk sun zo cikin sahihul bukhari amma ba a ji cewa in an zo daidai wurin shi mawaƙin ko shi annabin da ke zaune an mishi waka ko kuma shi wanda ke zaune wanda ba annabin ba yana sauraron waƙar yana ainihin yin salati ba a ruwaito haka ba misali ya zo cikin sahihul bukhari sahabi abdullahi dan rawaha ne wa annabi waka yana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'rufun min al-fajr sati'u arana huda ba'da al-ama fa bihi muqinatun annama qala waqi'u kaga a cikin waƙen ya ce rasulullahi amma ba ce sallallahu alaihi wa sallam ba shi mawaƙin Abdullahi dan Rawaha ko kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Annabi ya ji waƙar da baga bakin shi har ya haddace ta ba ruwaito cewa yayi salati ba ina fata an gane Annabi ya ji wata baiwa ta haddace wannan waƙa ta zo ta ne annabi yana zaune a wurin ta zo tana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u sai kuma ta koma tana cewa wa na rasulullahi ya alamu ma fi gad annabi na cikin mu ya san abin da za a yi gobe sai annabi ya ce a ki bar wannan ki ci gaba da naɗazu. wato wannan abin da sai ba daidai ba ne to ashe rashin yin salati da ba daidai ba ne a halin waƙar da ya tsaye da ita ya ce ya kike faɗin sunana ba kya salati shi kuma na ce duk wanda ya ambaci sunana bai yi salati ba ya kaɗe saboda haka ku kiyaye idan ana cikin kira'a to ana cikin kira'a yanzu sunanta kira'a don haka jawin yanayin to ya koma na kira'a idan waƙe ne to waƙe ne babu salati a wurin sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fata an gane to sai a kiyaye yar wannan fadakar wadda na tsaya na ja hankalin mu malam abubakar ya ce wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina kuma ka ce maganar mu mai mallakan mu to ba halittacciya ba ce wato alkur'ani ba halitta ba ne wannan kuma karo ne kai tsaye da da ainihin jahamawa wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina maganar mamallakin mu shine Allah to ka ce wannan maganar ghairu makhluqin ba halitta ta akai ba su ne suke cewa alkur'anu makhluqun ƙur'ani halitta ne sai mun zo cikin sharhi za mu tsaya za mu yi dogon sharhi akan wannan matsalar da insha Allah da kuma matsayin wanda ya yadda cewa alƙur'ani ba magana Allah bane alƙur'ani halitta ne za mu ji malaman musulunci sun yi rubdugo akan cewa ya tabbata kafiri kafiri irin fir'auna da hamana babu tantama akan haka bizalika danal atqiya'u da wannan aqidar masu tsoron Allah suka yi wa Allah addini cewa Qur'ani magana Allah ne wa afsahu kuma da wannan ne masu tsoron Allah suka fito karara suka faɗi banda haka suka bi a addinanci aqidar su ce ko to kuma sun yi ifsahi sun fito karara sun faɗa sun ce alqur'ani kalamullahi alqur'an ghairu makhluq qur'ani magana Allah ne ba halitta bane wannan ita ce aƙida ta ɗaya daga cikin munanan aƙidojin da jahamu ɗan safwan shugaban jahamiya ya ƙirƙiro musu cewa ƙur'ani ba magana Allah ba ne to kar yi wannan aƙidar, kar kuma ka faɗi wala ta kufil ƙur'ani bil waqfi qa'ilan sannan kar ka kasance game da ƙur'ani kuma kana faɗin aƙida irin ta waƙaf waƙfi game da ƙur'ani shine mutumin da yake cewa ni ba zan ce ƙur'ani magana Allah ba ba kuma zan ce ƙur'ani ba magana Allah ba ni ba ni da ta cewa wai shi yana tsoron ya ce magana Allah ne yana kuma tsoron ya ce ba magana Allah ba wannan aƙidar ita ma bid'a ce wadda ba ta gaza waccan ba hasali ma malamai ma cewa suke wannan mai wannan aƙidar ya mafi mai waccan muguwar domin wannan cewa suke shaitanun akhras wannan beban shaitani ne wato shi ya ƙi faɗi saboda tsabar munafincin da ke zuciyar shi wancan kuma mara kunyan shaitani ne don haka ku kiyaye aƙidar waƙaf game da ƙur'ani wannan aƙida bid'a ce sai ce kama kala atba'un li jahamin kamar yadda wasu mabiyan ne na jaham ita ma suka faɗi wannan aƙidar ku kiyaye wasu mabiyan ne na jiham, ba wasu bane daban masu aƙidar cewa ƙur'ani ba magana Allah ba ne, jahamawa ne masu aƙidar cewa su ba za su ce magana Allah ba ba za su ce ba magana Allah ba su ma jahamawa ne na haka ya ce kama kala atba'un wasu mabiyan ne li jahami su suka faɗi wannan wa asjahu sannan suka kafe akan wannan aƙidar tasu fassara ta farko ta wannan wuri wa asjahu saboda sun yi sassauci suka bi waccan aƙida wato wai su suna ganin sassauci ne wannan su ba su ɗauka can ba ba su ɗauka nan ba to su sun biyo sassauci hanya mai sauƙi kenan wala taqulil qur'anu khalqan qira'atan sannan ga wata muguwar aƙidar ita ma da suka ɗauko game da qur'ani sai su a'a in ana karatun to wannan lafazin da ake ji yana fita to shi lafazin to ba magana Allah bane. ne a ana nan dai lafazin wai ba magana Allah bane. ne don haka za su ce sun yarda alkur'ani magana Allah ne amma an haka fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim in haka ce me kake ji sai ce ba magana Allah bace. ce ba su da bambanci amma a maganance za su ce sun yarda qur'ani magana Allah ne amma sanda ake karanta lafazin sai ce lafzi bil qur'an makhluq wannan ma aqida kafirci ce to yanzu ne ce aqida ta gari ita ce qur'ani magana Allah ne Abinda ake karantawar kake jin muryar to magana Allah ce amma ita muryar da kake ji ta ne karatu ce amma abin da ake karantawan fa magana Allah ce wannan abin da aka rubuta inna a tsaina kalkausar a jikin allo ko a jikin ƙur'ani magana Allah ce amma hannun da ya rubuta halitta ne tawadar halitta ce takardar halitta ce amma ita maganar da aka rubuta fa ba halitta ba ce maganar mahalicci ce wannan shi ne tafsili mai kyau Malam ya ce fa inna kalamallahi yo ai idan suka ce wai ƙira'ar ba magana Allah ba ce sai ce to ai fa inna Allah bil lafzi yudahu ai magana Allah da lafazi kuma take fitowa in ba a karanta ta an ji lafazin ba ta ba za ta bayyana ba in ba a rubuta ta ba eh ai ba za ta bayyana ba don haka bil lafzi yudahu da lafazin ne za ta bayyana cewa ga magana Allah can ana karantawa amma wane ne ke karantawa ko kun fahimta sai ce wa to ga kuma wata aƙidar game da ainihin wato ganin Allah a ranar alkiyama sai ce wa ya yatajallallahu ka ce ubangiji zai bayyana lil khalqi ga halittu jaharatan ido da ido a fili a sarari gaba da gaba Allah zai bayyana ga ainihin bayin shi kamal badru la yakhfa kamar yadda wata idan ya kai daren sha biyar baya ɓoyuwa wa rabbuka audahu to ubangijinka ya fi fitowa ƙarara fiye da wata dan shi mahalicci ne wata kuwa abin halitta ne don haka ubangijinka ya fi bayyana amma misali ne da annabi a cikin hadisi da suka ce za mu ga Allah a ranar alkiyama sai ya ce musu yanzu nan wannan wata da kuke ganin shi ya fito kowa yana zaune lafiya inda yake ba turere ne ba kuna ganin shi ba eh sai ce to haka za ku ga ubangiji to ana ana kwatanta ganin ubangiji da za ku yi za ku gan shi ba tare da turereniya ba kamar yadda wata in ya fito kuna ɗaga kai kowa a kwance aka gida a tsaye a tafiya a kowane hali kake za ka gan shi ko wa rabbuka awdahu ubangijinka ya fi wata bayyana anan ba ana kamanta Allah da wata ba ne ana kamanta maka yadda za ka ga Allah ne yadda zai bayyana gare ka yadda wata yake bayyana ba kwa turereniya to haka don haka ba cikin rintsi ne da turereniya da turmutsatsu ainihin za a ga Allah ba walaisa bi mauludin ya ce kuma shi Allah ba haifaffe ba ne ba haihuwar shi aka yi ba walaisa bi walidin kuma shi ba uban kowa ba ne bai haifi kowa ba wannan an dunkula ma'anar qul huwallahu ne wadda zamu zo zamu tattauna ta insha Allahu a sharhi walaysa lahu shibhun kuma Allah ba shi da kama ba shi da wanda ya kama da shi ta'alal musabbihu Allah ya ɗaukaka Allah ne yake ainihin tasbihi a cikin alkur'ani yusabbihu lillahi haka ne ko ba haka ba Allah ya yi tasbihi ko bai ba to don haka zaka iya cewa al-musabbihu zaka iya cewa sabbaha lillahi ma fi samawati ko sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi halittun da ke cikin ƙasa ne suke tasbihi ko a can kuma yusabbihu lillahi ma fi samawati na su suke tasbihin ko to al musabbihu mai tazihi na'am kace ne eh. na ina zuwa tukuna ku yi haƙuri eh. shine nake cewa ina dan zuwa kaɗan tukuna ina dan zuwa ta'ala al-musabbihu ko ta'ala al-musabbihu tsarki ko kuma ɗaukaka ta tabbata ga Allah mai tasbihi to anan ina ma'anar tasbihi mai tsarkake bayan shi daga ainihin zunubi a ƙarƙashin nuskar da muke ishara a kanta a ɗazu al-musabbahu sai zama sifa mafa'uliya Allah ya tsarkaka Allah ya ɗaukaka ubangijin da ake tsarkake shi ɗaya kenan al-musabbihu yana ɗaukan wata ma'anar ita ce sai ta zama siffa sai zama mai Allah mai tsarki wato shi da kanshi mai tsarki tsarkakakke yanzu ba mai tsarkakewa ba ba wanda ake tsarkakewa ba shi da kanshi mai tsarki ta'alal musabbihu ina fata an gane duk yana ɗaukan wannan ma'anoni sai yake cewa wa qad yunkiru al-jahmiyyu hadha waɗannan maganganun nan da muka faɗe su gaba ɗaya tun daga farko har zuwa inda muka tsaya ta iya yiwuwa aljahami mai bin aƙidar jahamu ɗan safwan ya yi inkarin ta ya musunta wa indana sai dai kuma a wurinmu mu ahli sunna bi misdaqi ma qulna domin gaskata maganar da muka faɗi hadisun musarrihu muna da hadisi wanda ya fito karara ya bayyana waɗannan maganganu ya ce ne ya ce ainihin Allah maɗaukakin sarki yana magana ya ce ne ya ce Allah maɗaukakin sarki ba uban kowa ba ne ba ɗan kowa ba ne ya ce ne ya ce Allah maɗaukakin sarki za a gan shi to wannan matsalar ce yake ishara saboda zai kawo bayani dangane da hadisin jarir ina fata an gane ya ce jahami zai iya musun wannan magana amma domin gaskata ita magana da muka faɗi muna da hadisi ƙarara akan haka rawahu jarirun jariru shi ya ruwaito wannan hadisi an maƙali muhammadi daga cikin maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam jariru ɗan abdullahi albajali yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisin ba shi kaɗai ba ne sai mun zo sharhi za mu bayyana insha Allah